ku biyo ni marabanku insha zamu muku shine akan yadda za ku je ku samu wani airdrop na matuƙar yawa kimanin biliyan ɗaya wato miliyan dubu kenan wannan airdrop za ku same shi ne a cikin application mai suna telegram zan ajiye muku link guda biyu a kasan wannan bidiyo na farko za ka yi click a kan shi zai kawo ka telegram inda za ka bi har ka yi wannan rijista na biyu kuma shine za ka ɗauke shi ka je ka yi a trust wallet domin idan ka yi festin ɗinsa contract address ne na shi wannan token din. za ka je ka yi facing ɗinsa wajen searching a to wallet zai fito sai ka kunna shi shi wannan ba wani coin bane illa safe universe sunan coin ɗin kenan ko kuma token za ka je ka kunna shi da ka kunna shi sunan shi zai fito to sai kuma kai click akan shi sai ka kwafo address receive address ma'ana adireshin da za a iya turo wannan takas ɗin a wanda aka baka za a iya turo maka zuwa cikin transfer ɗinka ta hanyar amfani wannan address ɗin na receive sai ka kwafo shi sai ka ajiye shi a gefe guda kana wannan shikenan ya maka amfani kamar haka yanzu na farko da aka klik a kan shi zai eh, kawo ka telegram ne in kai ma abokin telegram ne already yana kawo ka telegram to zai kawo ka feji kamar haka shi zai kawo ka telegram ya buɗe maka wannan feji Ga shi nan da tsararraka suke za ka iya karantawa duba da yanayin lokaci ba lallai wani matsaya amma rike rike na farko sun ce za ka yi join din a save universe announcement channel ɗinsu na biyu za ka yi join ɗin chat group ɗinsu na uku za ka yi following ɗin twitter ɗinsu ka yi tagin ɗin three friends wanda ba yau bane sai ka tagin ɗin za ka yi retweeting na pin post nasu sai kuma ka yi follow ɗinsa on medium optional ba dole ne shi ma sai kai wannan sai ka yi submitting na mai web 20 address ma'ana kai submitting na wannan address ɗin da ka kwafo na wannan safe moon ɗin da kai facing ɗin contract address ɗin sai ya fito a trust wallet wannan address na receipt da za ka kwafo to shi za ka yi facing a ƙarshe domin yadda za su saka maka shi wannan safe universe ɗin sannan za ka iya samun 10 million safe universe token for every referral ma'ana idan wani ya bi amfani da link ɗinka ya amfani da link ɗinka ya shigo wannan tsarin za ka samu kimanin miliyan goma sannan top 10 participants with the most referrals will share additional $10,000 worth of safe university tokens sannan mutum goma na farko da suka kowa yawan referrals za a raba musu a ah, safe universe token wanda ya kai kimanin darajar dala dubu goma wannan shi ne dai gaitaccen bayani akan yadda tsarin yake da farko kana click zai kawo kanan da ya kawo kanan zai nuna maka start sai ka danna start kana danna shi zai kawo kanan shi ma wani jawabai ne akan shi yana kawo kanan zai nuna maka wannan kafca din da ana maka wannan kafca din ana so wannan rubutun da kake gani asfj misali ni nawa kenan to a wajen rubutu da za a buƙaci ka rubuta kun gani gashi na rubuta asfj sai ka click kana submitting shi kenan za a nuna maka cewa wanda ya refer ɗinka ma'ana wanda ya kawo ka wannan waje sunan shi kaza kun gani wanda ya kawo ni gashi nan sunan shi umar shine wanda ya kawo ni wannan waje to nima kuna shigo kuna gama wannan saka wannan kafca din za a nuna muku cewa ga wanda ya kawo ku to sai kuma a nuna muku wannan jawabi ga abubuwan da za ku yi nan da dama kusan mun yi jawabinsu amma still nan kuma ana so ku yi su ne a aikace ah, ga shi join our telegram announcement nan kenan za ku danna domin ku yi joinin da kun shiga sai ku danna join shi kenan sai ku fito nan ma sai ku danna join a wannan join our telegram community group din kuna shiga kuka danna join sai ku fito sai ku danna next step da ku danna next step ya kawo ku nan gashi ne inda za ku je ku yi following ɗinsa a twitter sannan ku tagin na prank ya wani ba dole wani sai ku retweeting na find first ɗinsu sannan sai ku submitting din twitter username ma'ana username da kuke amfani a twitter sai ku submitting din su a wajen rubutu da za ku yi paste na wannan twitter username din kuma kamar nawa gashi nan na yi submitting din sa gashi nan to kuna wannan sai kuma su ce ku yi follow din su a me medium wanda optional ne tunda ba ka yi kawai sai ka yi na wannan skip din da ka yi na skip kenan. sai a ce maka did you complete all the task akwai inda aka rubuta i have completed a ƙasa sai ka danna shi kana danna shi a suna maka gashi nan almost done now submit your blog 20 address below ma'ana ka kusa gama ka ba da address ɗinka na web 20 na shi wannan safe moon ɗin ah, a safe universe amin dama already ka raha ku foshi a trust wallet ɗinka kawai sai ka yi fesin ɗinsa a nan kana yin fesin ɗinsa a nan shi kenan da ya nuna maka yayi kawai sai ka danna menu zai kawo ka zaɓuka daban-daban sai ka danna balance Ka danna balance zai watsu maka wannan gashi nan yawa info ma'ana Ga gashi referral link wannan shine referral link ɗina wanda shine zan ajiye muku domin a farko domin ku click ya kawo ku wannan feji gashi balance ɗina ga gashi nan an bani set universe kwaya biliyan ɗaya ma'ana kimanin miliyan dubu kenan wannan shine adres ɗina da wanda zan yi receiving din wannan abun automatically yayin da suka soma a tura shi gashi nan na danna withdraw wanda abin suka wanda mu automatic withdraw will be processed in phases after Fankes swap listening to abel major sale of automatic ne za a yi withdrawing ɗinsa ba ba sai ka je kayi wanda kanka ba kawai bashin sun yi lisin ɗinsa a fanke swap za su yi za su yi sanin ɗinsa automatic zuwa wannan wayar ɗin da ka da kai festin wannan shine yadda za ka bi kai ma ka samu naka kimanin kwaya trillion guda ma'ana miliyan dubu ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da wani shine zama kana farko ba ka subscribe ba muna fata ka zo san wannan bidiyo akwai jar rubutu da ku subscribe sai ka danna shi sannan ka da alama ƙararrawa sannan ka zaɓi all kuma muna fata ka ma like da share na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum